الفوائد جمة فتخيروا قبل الندامة وانتقوا يا قومنا هذه الفوائد جمة فتخيروا قبل الندامة وانتقوا إن مسكم بسم الله الرحمن الرحيم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 يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم منها بايعك يا أموة إن أمنا صلى سلم المسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة da sake saduwa أشكي cikin wannan karatu namu cikin littafin aljami'u sahihul musnad من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه إذا أكى بسنه رسوله صحيح البخاري واللفر أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري يومنا عشرين دشدا دبقي قوة شوال أورا منظم الله دقا قدم مكة مدينة نادى شكلا دبو ɗaya da ɗari hudu da talatin da biyar wanda hakan ya yi daidai da ashirin da biyu ga watan takwas na shekara ta dubu biyu da goma sha hudu a jerin shekarun girgori godiya ta kara tabbata wa Allah wayi gagara misali wanda da ikonsa ne muke gudanar da wannan karatu yan uwa idan kuna biye da mu a satin da ya gabata in ba ku manta ba mun kwana cikin babu waqtul asri babi da ya magana akan lokacin sallar la'asa mun kwana cikin hadisin Abu Barzat al-Aslami wanda Imam al-Bukhari ya karbe shi ta hanyar malamin sa Muhammad bin Muqatil shi daga <clears throat> Abdullahi bin Mubarak shi daga Auf shi daga Sayyar bin Salama shi kuma yace ya shiga gurin Abu Barzat al-Aslami sai ya faɗa masa labarin ko idan ba ku manta ba a cikin wannan hadisi dai kun ji yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yi ta bayani a kan lokacin sallar da asar magriba da kuma isha'i da fajr sai kuma ya ci gaba da bayani cewa shi wannan bayani ne na Abu Barzat al-Aslami wanda ya zauna da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya san hali da ɗabi'a da abin da manzon Allah ke so da abin da baya so da abin da yake yi da abin da baya aikatawa sai yace وكان يستحب أن يؤخر العشاء التي تدعونها العتمة يتي منزون الله صلى الله عليه وسلم yana so a ringa jinkirta lokacin sallar isha'i allati tad'unaha al'ata mata wacce kuke karanta da sallar tsakan dare littafi guda ko in ce babuka suna zuwa inda imam bukhari zai kulla babi kai kiran wannan su sallah da suna al'atama daidai ne ko ba daidai bane ba ana san hakan ko ba a san hakan mu kyale zuwa lokacin wa kana yakrahu an-nawma qablaha wal haditha ba'daha manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana kyamatar yin barci qablaha gabanin sallar isha'i wal haditha ba'daha da kuma ta'i da hira bayan sallar isha'i tabbas duk mutumin da ya zanto zai yi barci gabanin sallar isha'i akwai iya yiwuwar barcin ya kuje da shi zuwa lokacin da zai rasa sallar jam'i wanda ko ya rasa sallar jam'i hakika ya rasa rabo mai tarin yawa wanda kuma zai ringa yin hira da taɗi da zaman majalisa bayan sallar isha'i to wannan mutumi akwai iya yuwar ya kasa tashi a cikin dare don yin sallar dare ma ya iya makara sallar asubahi kuma da ƴan uwana waja'alna allan laila wal laila litaskunu ko waja'alna allan laila mai sakana Allah ya ce ya sanya dare a matsayin lokacin da za a huta saboda haka lokacin da musulunci ya nemi musulmai su huta kaga duk abin da ake yi wa mutane nasiha a lafiyance a likitance cewa ana so mutum ya ringa samun lokacin da zai huta aƙalla awa takwas a rana guda ma'ana ɗaya bisa ukun ranar baki ɗaya zan so cewa hutawa kake yi ba aiki kake yi ba wannan musulunci ya ɗaurewa hakan gindi ko musulunci ya amince da a ringa hutawa dan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wani sahabinsa da ya yawaita yin ibada ibada da har yana iya gajiyar da jikinsa manzon Allah nasiha yayi masa yace masa wal jismika alayka haqqun jikinka ma yana da haƙƙi a kanka wa kana yanfatilu min salati al-ghadati hina ya'rifu ar-rajulu jalisahu sai dai malamai suna cewa ya halatta mutum yayi hira yayi tadi yayi zance bayan sallar isha'i in abun ne amfani ne gare shi ko al'ummarsa gare shi kamar ya zauna dan ya karanta wani abu ya karar da kansa ilimi ko ya zauna yayi hira da matarsa ya kamata ku sani cewa ka ware lokaci ku yi hira da hajiya ko da amaryarka ko uwar gidarka ko matarka shi ma addini ne imam bukhari babu yayi cewa babu hira da mace babin hira da mai ɗaki sai ya kawo dogon hadisin nan da nana Aisha ta ba wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama labarin wasu mata su goma sha ɗaya da suke alƙawarin alkawarin cewa kowa za ta faɗi labarin mijinta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi shiru hasir ta kammala hadisin da aka fi sani da hadisin ummu zar اجتمعت إحدى عشر امرأة فتآهدنا وتآقدنا ألا يكتمن من أخبار أزواجهن شيئا قالت الأولى زوجي لحم جمل غث على رأس جبل وعر لا سهل فينتقل ولا سمين فينتقل لا سهل فيرتقى Wana saminun fayuntaqal har aka je kan ummu zar manzo Allah sallallahu alaihi wa a karshe ce mana na Aisha ana laki ka abi zar'in li ummi ni misalin ki cikin waɗannan mata kamar abu zar'in ne da ummu zar illa anni la utalliquki sai dai ni ba zan ki ba labari ne mai daɗi yana nan Buhari, littafin bukari imam bukari zai kawo mana shi sai mu jira zuwa lokacin ko uwa uwana hakan nan tattaunawa kan abin da tafi lamarin musulmi kai liman ne ɗan kwamitin masallaci kai shugaba ne kan wani abin da yake yana da amfani gare ka amma abin da aka hana shine mutum ya fito ya zauna akan dakali ko ya je majalisa su tattauna abin da ya faru yau ana hira ana shewa musamman a karkara Za ka ji wani lokaci sai ka ji daba ta ɗiba da ihu wai an yi wani abin da aka burge ko kuma a zamanance irin masu kallon kwallo ka ji mutane da hankalinsu amma su ne su kwage da ihu wai a sha kwallo kaga duk irin wannan abin bai da amfani Allah ya shi mu dan wani kwallon mutum ya zauna ma ko da ba karatun zai yi ba akalla ko ya zauna ya yi shiru ko bai bar shi ba ya masa amfani domin jiki idan ka hutar da shi in ya tashi zai yi aiki zai yi cikin nishadi wa kana yanfatiru min salatil ghadati manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana juyowa daga sallar asubahi yana dawowa daga masallaci ina anan gudun ba wai fita daga masallacin ba yana idarwa sarifu yana idarwa domin manzon Allah in ya idar ba kamata ko kamar ka bane ba wanda yana idar da sallar asubahi sai ya maza maza ya dawo gida baya tsaya yana zikiri baya tsaya yana ambaton Allah bawan Allah wai in ka koma gidan me za ka yi in ka koma gidan ai bai wuce ka je ka talar da hajiya ba hajiya ba ta da kwana ba in ka koma gidan me wuce ka je ka dauki wayar ka kai Facebook ko Twitter ko WhatsApp ko wani social media ba ya wuce kai wayoyi ba ya wuce ka koma balci ba bayan Allah bayan manzon Allah na cewa Allah ya sanya albarka cikin abin da al'umma ta sai da safi amma kai kuma kana fita ka je ka yi ne kana fita kaje kana komawa kaje kai barci dan uwana ya kamata mu gyara Ina ya arifu ar-rajul jalisahu yayin da mutum yake iya gane wanda ke zau na kusa da shi wa yaqra'u bis sittina ila al-mi'ati manzon Allah a sallar asbahi yana karanta kimanin aya 60 zuwa 100 a wannan tsakanin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake karantawa kaga yan uwana idan kana so ka san me ake kira da takaitawa shine ka bi sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan ka je kana karantawa mutane falaki da nasi ko qul huwallahu ahad ko inna a'tayna asallar asbahi wai dan kar mutane su kosa to wannan ka kauce ma sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mutane kamar yara ne liman a gurin mutane ba kamar ya uba uba ne da 'ya'yansa duk abin da ya sabar musu shine za su saba yanzu mun sani akwai masalafai da suke fijo ne ko masu yar mobi ba yawa sai lada ko masu kotan kurciya wanda suka saba sallah a wannan masallatai yanzu haka malalata ne idan suka yi sallah a wani masallacin da ba wannan ba sai ga sun shiga damuwa akwai masallatai da mun san suna karanta rabin izbi a sallar asbahi amma mamun ba sa damuwa saboda sun riga ya sun sun saba imam tabarani a cikin mujabul kabir da ya kawo wannan hadisin cewa yayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana karatu a sallar asbahi kamar tsawon mutum ya karanta suratul haqqa al-haqqatu mal haqqa wama adraka mal haqqa kazzabat samud wa 'ad bil qari'ah kaga wannan in za ka karanta ta akalla za ka dauki minti biyar minti shida zuwa bakwai haka ya kamata a ce da sallar asubahi a yi minti goma sha biyar ana yi Allah shi rufi mu qala hadathana abdullah ibn maslama qala am malik qala an iswaq ibn abdullah ibn abi talha qala ana anas ibn malik qala kunna nusalli al-asr thumma yakhruj al-insan ila bani amr ibn auf فنجدهم يصلون العصر قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عبد الله بن مسلمة ابن قعنب القعنبي مالك ابن أنس ابن مالك الأصبهي أبو عبد الله إمام دار الهجرة عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس رضي الله تعالى عنه أنس بن مالك قال في كنا نصلي العصر منكسن شيمنا صلاتر العصر سوسوة صحابة من زون الله صلى الله عليه وسلم idan sahabi ya ce mun kasance muna kaza in ya jingina abun ya ce a zamanin manzon Allah wannan babu sabani tsakanin malaman hadisi hukuncin sa shine kamar manzon Allah ya ce kamar manzon Allah ya aikata kamar manzon Allah ya aikata ko an ya gaban manzon Allah wali uta hukumar rafi fi sawabi nahwa min as-sunnati min sahabi kaza umirna wa kaza kunna nara fi ahadihi in har ya ce mun kasance muna gani abu kaza a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wannan hukuncin sa hukuncin hadisi ne marfu'i aw an idafatin ara ko kuma ya ce mun kasance muna gani ko muna aikata kaza amma bai ce a zamanin manzon Allah kamar yadda Anas ya faɗa a nan gurin to a nan gurin malamai sun yi sabani al-hakim Abu Abdullah ne saburi yana ganin wannan hukunci sa hukunci hadisi marfu'i ne yayin da imamu daraqutni da al-khatib al-baghdadi suna ganin wannan hukuncin sa hukuncin hadisi ne mawqufi abu ne wanda ya tsaya akan sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma da yan uwana ko san bayan da za su jingina wani abu da yake ibada kuma abu da yake ba tare da masaliyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba ثم يخرج الإنسان إلى manzun Allah أذامنا من الله زامي صلى الله عليه ثم يخرج الإنسان إلى بني عمرو بن عوف sai mutum ya fita daga garin Madina ya tafi ƙauyen da Banu Amr bin Auf suke fa najiduhum yusalluna al-asr sai mu same suna sallar al wannan hadisi malamai sun kafa dalili da shi cewa lallai sahabbai suna kulawa su ringa yin sallar la'asar. a lokacin ta na farko farkon lokacin ta a lokacin ne suke yin sallah waɗancan mutane kuma mutanen Quba banu Amr bin Auf su da mutane ne manoma ka san ko manomi wani lokacin sallah yake ce bar na ƙara sabar ruwan nan wasu su yan kasuwa ne da suke bar na gama da wannan customer balla gabanin na fito wannan ya saka suna dan jinkirta lokacin sallah amma wannan baya gwada cewa su ma suna yin ta a lokacin ta na ƙarshe ko lokacin da mutarin ta ya fita illa iyaka wannan na gwada sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suna sallah ne a farkon lokaci saboda haka kamata yayi mutum ya sallaci sallar la'asar a farkon lokaci duk abin da yake shirye shiryen su ga sallah kamar gyara butoci kamar share masallaci kamar tsaftace shi kamar gyara sika komai ya zama ready duk sai ayi za a iya yi gabanin lokacin sallar la'asar din ya shigo yayin da lokacin sallar la'asar na shiga ba abin da za a yi sai a tala kiran sallah sai kuma daga nan a ɗan jinkirta sai liman ya zo ya jagoranci mutane sallah قال حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا أبو بكر بن عثمان ابن سهل بن حنيف قال سمعت أبا أمامة يقول صلينا مع عمر بن عبد العزيز الظهر ثم خرجنا حتى دخلنا على أنس بن مالك فوجدناه يصلي العصر فقلت يا عم ما هذه الصلاة التي صليت قال العصر وهذه صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي كنا نصلي معه ما لم إمام البخاري أو أن حديث شين محمد بن مقاتل دقى عبد الله بن عبد الله عبد الله بن مبارك قال أخبرنا أبو بكر ابن عثمان بن سهل بن حنيف قال سمعت أبا أمامة يتي ناجي أبو أمامة أبو أمامة شيني أسعد ابن سهل ابن حنيف قال يتي صلينا مع عمر بن عبد العزيز وتلانا من يصلى دا عمر بن عبد العزيز وانا آدر للسلكي دا أكي أدولر أموية يتبقى زمتوا gwamnan Madina daga baya zanto shugaban daular baki daya adali ne yana kulawa da sallar salloli yana kuma kulawa da ibada to amma malamai suka ce wannan abin da za a bada labari ya faru da shi ne a lokacin da yana gwamna ba lokacin yana shugaban daular baki ɗaya ba kuma salakunan banu umayya an samu wasu daga cikin suna jinkirta da sallah ba wai kawai dai ko san mutum mulki jiyar mulki ta kan sa mutum wani lokaci ya dan kawar da abin da yake ya kamata ya matso ya matso da shi kusa irin ne abin da ake dan samu dan adam da shi na kurakurai nan da shan saboda haka shi ma Umar dan Abdulaziz lokacin da yake gwamna me dalilin cewa wannan abu ya faru cewa yana gwamna ne saboda za mu ji labarin bayan wannan sahabi ya yi sallah da shi sai kuma ya je gurin Anas dan Malik sai kuma lokacin da Anas dan Malik lokacin da Umar dan Abdulaziz ya zamto shugaba na baki daya a lokacin Anas dan Malik baya rayi wannan yasa malamin suka ce wannan abu ya faru lokacin yana gwamnan Madina ne sallaina ma Umar ibn Abdul Aziz az-Zuhra yace mun yi sallar azhar tare da Umar dan Abdul Aziz thumma kharajna hatta dakhalna ala Anas ibn Malik daga baya sai muka fita muka je gurin Anas dan Malik fa wajadnahu yusalli al-asr sai muka same shi lokacin ma yana sallar asr kaga yana gwada cewa sun sallata sallar azhar da Umar dan Abdul Aziz a ƙarshen lokaci sai da suka tura azabin sosai zuwa karshen lokacin ta dabda da fitarta domin kuwa kar tafiya kawai suka yi sai suka samu ina ana tsama da gidaje shi sahabi ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rayu da manzon Allah ya ga yadda manzon Allah yake sallah da wurwuri ya riga ya ma har ya fara sallar ne aka fa qultu sinati ya am ya baffa shi ana tsama da ba baffan As'ad ibn Sahal bane ba kawai dai irin abin da ake kira kara wannan wani abu ne mai kyau akwai yana da tarihi yana da matsayi akwai dalilin da ke goyon bayansa wanda ya girme ka kai mutum mai daraja ba za ka kira shi da sunansa ba ka kira shi da wani abu da ke girmamawa ne imam al-bukhari a cikin littafin adab al-mufrad ya ci da hadisi daga abu huraira abu huraira yana magana akan haƙƙin wato mutum akan babansa daga cikin hakokin mutum akan babansa da haƙƙin baba akan ɗakai ana so kada ma ka kira shi da sunansa yanzu sunan babana Adam sunan kakana Umar ko bai da ce zan ce san babana ce sannu malam Adam ba ko ce sannu Adam Umar sunansa ne haka amma in na ce masa baba zai ji girmamawa zai cewa har yanzu ni ɗansa ne ko ba haka ba haka ya kamata mu dinga yi wa iyayenmu mu dinga shagabe musu muna gwada musu cewa har yanzu mu yara ne domin komai bulbular ka shi ba mun kai na ganin ka har yanzu a matsayin yaro karami ma hadhihi salatu allati sallaita wannan wata salla kake yi ya bafa Kala sai ce al asra ay sallal asr ne wa hadhihi salatu rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama allati kunna nusalli ma'ahu ya gane cewa azu suka yi sallar azhar saboda ka sai amfani da wannan damar dan ya karantar da shi hakikanin sunna sai ce masa ai wannan lokacin da ga nayi sallar la'asar din nan a farkon lokaci shine lokacin da ya dace dama can ai sallati sallar la'asar dan zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a daidai wannan lokaci muke sallatul la'asar saboda haka da wannan zan yi nasiha zuwa ga ƴan uwana masu jinkirta sallah sallar azhar mutum ba zai yi ta ba sai karfe biyu komai yanda lokaci ya sai ya canja sallatar azhar a karfe biyu yayi tsawo ya ji kwarai da gaske sallar la'asar mutum yayi ta karfe hudu na'am wata rana karfe hudu shine daidai lokacin sallar la'asar wani ma wani lokaci ma kamar a yankin Sokoto da wasu gurare masu nisa zaka samu cewa sallar la'asar ta kan ɗarawa karfe hudu amma a wasu gurare kamar wanda muke gabashin Najeriya zaka samu cewa mu wani lokaci uku da kwata ma lokacin sallar azhar na da sallar la'asar nayi saboda ka ƴan uwana kamata yayi a dinga juya sallah tare da juyawar lokaci ba wai a tsaya akan lokaci guri guda ba an tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mafi soyuwan ayyuka a gurin Allah sai ce as-salatu li waqtiha salla a lokacinta kuma khairul huda huda muhammadin sallallahu alaihi wasallam wato sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine abin da ya fi dacewa قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال عن الزهري قال حدثني انس بن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي العصر والشمس مرتفعة حية فيذهب الظاهب إلى العوالي فيأتيهم والشمس مرتفعة وبعض العوالي من المدينة على أربعة أميال أو نحوه قال حدثنا أبو اليمان أبو اليمان الحكم ابن نافع البهراني قال أخبرنا شعيب ابن أبي حمزة قال عن الزهري محمد بن مسلم بن عبد الله بن عبيد الله ابن شهاب الزهري قال حدثني انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم من الله صلى الله عليه وسلم يا كسنشي يصلي العصر ينا صلاة صلى العصر والشمس مرتفعة أروكشن rana tana sama sosai hayyatun tana raye a cikin sai ibn khuzaima akwai riwaya daga tabi'i khaisama cewa abinda ake nufi da hayyatun rana tana raye ai har yanzu har wannan lokaci zafin rana yakan iya bada radadin zafi fa yadhabu adh-dhahibu ila al-awali fa ya'tiyahum wash-shamsu murtafi'atun a lokacin kuma mai tafiya ma zai iya tafiya zuwa yankin awali a lokacin abin da ake nufi da awali a wancan lokaci wasu 'yan ƙauyuka ne da ke wajen garin Madina waɗanda akwai ratar tafiya tsakaninsu akwai ya kai mul eh, uku ko mil shida farkon da za ka fara cimma ƙauyen daga garin Madina a mil uku ne amma da ke ƙauyen a rarrabe yake can gama ƙauyen ne can ka ƙara gama mai ƙauyen ne in ka ce ƙarshen ƙauyen shine mil farkon ƙauyen kuma mil uku domin za ka ji a wasu ruwayoyi a ce mil uku wasu ruwayoyi a ce hudu wasu ruwayoyi a ce mil shida duk akan wannan hadisin ne shine malamai suka ce ga abin da ake nufi ana nufin farkon da ka fara cimma ƙauyen daga garin Madina shine mil uku amma in ka ce mil hudu mutum ya fada wani guri ne a ƙauyen in kuma ya ce mil shida yana nufin zuwa ƙarshen yankunan ƙauyen ko da a wannan zamani ana cewa awali ko awali anguwa ce da ke cikin garin Madina ba wannan awali ake nufi ba kada wani ya dauka ita ake nufi wa ba'd al-awali min al-madinati ala arba'ati amyal aw nahwihi wani yankin awali kuwa daga garin Madina ya kai kimanin mil hudu ko ma wani abu makamancin haka kada ka ji an ce mil ka dauka kilomita ake nufi ko mil irin na lissafin kilomita ko milimita ko waye mita waye mita a'a ba ana nufin kuma lissafi da irin miles per number wani lissafi ne irin nasu na mutanen da wallahu ta'ala ala cewa wa ba'd al-awali min al-madinati ala arba'ati amyal aw nahwihi wannan maganar imam az-zuhri ne saboda haka mudraji ne a cikin wannan zancen ko san al-idraj ko shine irin marawacin hadisi sai ya dan saka zancensa a cikin hadisi dan ya fassara wata kalma ko ya kara ma'ana wata kalma amma ba tare da yayi bayanin cewa wannan ba na manzon Allah bane ba wannan nasa ne to malaman hadisi har irin wannan ba sa kyalewa sai an biddigin su amme an kwakulo an yi wa mutane bayanin cewa wannan fa ba na manzon Allah bane ba awale shi guri guda wal mudrajatu fil hadisi ma atat min ba'd alfaz riwati ittasalat min ba'd alfaz riwati ittasalat هكذا عبد الرزاق ابن همام الصنعاني في المصنف يروي سيدنا كان معمر ابن راشد الصنعاني دغ امام الظهري شيوا شيخ الوان الزنشين قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن ابن شهاب عن انس بن مالك قال كنا نصلي العصر ثم يذهب الظاهب منا الى قباء فياتيهم والشمس مرتفعه wannan ma Imam al-Bukhari ya karba daga malamin sa Abdullah ibn Yusuf at-Tinnisi daga Malik ibn Anas ibn Malik al-Asbahi daga Ibn Shihab az-Zuhri daga Abdullah ibn Umar Allah shi kara masa yadda anna Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam daga Anas bin Malik daga Anas bin Malik lalle Anas bin Malik ya ce kunna nusalli al-asra mun kasance muna sallar la'asar ثم يذهب الظاهر minna ila قباء sai wanda zai fito daga gurinmu ya fita ya je quba fa ya ya'tiyahu wa shamsu murtafi'atun sai ya je quba quba din nan fa nan ne gurin banu amru bin auf wanda aka faɗa a hadisin imam bukhari ya karbata ta hanyar abdullahi ibn maslama ibn qanab al daga malik a sai ya je gurin mutanen quba fa ya ya'tiyahum wa shamsu murtafi'atun in yaje ya karar da su har a can din ma rana tana sama wannan yana gwada cewa dai sahabban manzon Allah suna sallatar sallar la'asar a farkon lokacin ta, domin daga zarar da inuwa ta kai imanin tsawon mutum in ka ci da zul zawal to shikenan lokacin sallar la'asar ya shiga lokacin sallar la'asar ya ne ya shiga wallahu ta'ala a'lam a ƴan uwana wannan shine karshen babukan ko hadisan da suka yi bayanin lokacin sallar la'asar a babin da imam ya kulla mana babu waqtul asr wadda muka yi ta bayani akan wannan lokaci tun daga satin da ya gabata har zuwa yau babu ismu man fatathu al-asr babi da zamu ji bayanin laifi na mutumin da ya kyale sallar la'asar ta kufce masa sallolin nan guda biyar wajibai ne tilas ne sallatar su yana daga cikin rukunan musulunci mutum in mutum baya sallah ba musulmi bane ba fa in tabu wa aqamu salata fa ikhwanukum fi din wa in tabu wa aqamu salata fa khallu sabilakum fa khallu sabilahum bayna ar-rajuli wa bayna ash-shirki wal kufri tarku as-salah bambanci tsakanin musulmi da mushriki shine ne sallah yan uwana wanda ya bar sallah ya kafirta wanda ya bar sallah ya kafirta kamar yadda malamai na mazhabar hanbaliya suka kara mai karfin zancen tare da dalilai wanda kuma ra'ayi ne wanda yake mai karfi wanda ya bar sallah ko da wasa ko da sakaci zai iya kafirta wallahu ta'ala ni a'lam cikin sallolin nan guda biyar sallar la'asar tana da matsayi Allah subhanahu wa ta'ala cikin alqur'ani da yake hafizu على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين lillahi صلوا ku tsaye da salloli ku kiyaye su kuma kiyaye sallar tsakiya lillahi bayan sallar tsakiyar tana daga cikin sallolin da Allah shi a kiyaye sai kuma aka sake ware ta aka ce a kiyaye ta wannan yana gwada muhimmancin ta irin abin da malaman usul ke cewa zikrul khasi ba'da al liziyadatul ihtimam bihi bayan an ambato gama gari sai kuma a ware wani duk yana cikin gama garin sai a sake ambatan sa dan abu da muhimmancin sa kamar inda Allah ta tanazzalul malaikatu war ruhu fiha malaiku suna sauka da ko malaika jibrilu kaga malaika jibrilu yana cikin malaiku ko baya ciki amma an ware shi saboda abu da muhimmancin sa a cikin malaiku bayan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya bata yayi asara wace asara yayi mu kyale imam al-bukhari mu ji rawaito mana daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam qal حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك قال عن نافع قال عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الذي تفوته صلاة العصر كأنما وتر أهله وماله manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce alladhi tafutuhu salatul asr duk wanda ya kyale sallar la'asar ta kubce masa bai yi ta akan lokaci ba bai yi ta a lokacin ta ba yayi asara inda ya san girmar asaran da yayi da ya gwammace ma ka annama wutira ahlahu wa malahu da a asarar iyalinsa matarka da 'ya'yanka da gidanka da shagonka da dukiyarka duk su kone ka rasa su maka sauki a ce mutum ya rasa sallar la'asa. wannan mutum mutane suna jin wannan zance ko amma saka shi a cikin zuciyarsu da daukar hakan da muhimmanci sai wanda Allah ya so wannan ke gina mana lalle sallah ba karamar ababa ce ba ku sani cewa duk wanda baya sallah ranar gobe kiyama zai zo karkashin tutar fir'auna da hamana da ubayy dan halar, shugabannin kafircin duniya Allah ya kiyashe mu saboda haka bayan Allah lalle ya kamata mu rinka kulawa da sallar la'asa. me ya saka saboda sallar la'asar tana yi wa mutane wahala saboda lokaci ne da ake dawowa gida daga wato ɗawainiyar yau da kullum ma'aikatan daga lokacin suke dawowa sallah a gida yan kasuwa lokacin suke kokarin tattara kayan su ne su dawo gida masu gona a lokacin suke kokarin dawowa daga ne daga gonarsu masu shaguna daga lokacin suke kokarin dawowa sai ga mutum in bai mai da hankali ba ba zai ba ta muhimmanci ba sai ya wasa da ita sai ma ta iya fita daga lokacinta karshe ya zo yana yin ta a kwatan kurciya rana tana kokarin faduwa shi kuma na kokarin yin sallah sallah ta a wannan lokaci to yan wana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kun ji abin da yake ga mutumin da ya bari sallar la'asar ta kurce masa ga irin asarar da yi wa kansa Allah ya kashe mu babu man taraka al-asra san wanda ya bari sallar ne ta kurce masa nan kuma wanda ya bar sallar la'asar bai yi ba wancan ya bare ta kubce masa a cikin jami'i wannan kuma gaba ɗaya sallar la'asar din ma bai ba bari mu ji ne bambancin su قال حدثنا مسلم ابن ابراهيم قال حدثنا هشام قال حدثنا يحيى بن ابي كثير قال عن ابي قلابه قال عن ابي المليح قال كنا مع بريدة في غزوة في يوم ذي غيم فقال بكروا بصلاة العصر فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله مسلم ابن إبراهيم شين إمام المالم إمام البخاري أولا حديثي يكرب دقى هشام ابن عبد الله الدستوائي شيكم يكرب دقى يحيى ابن أبي كثير شي يكرب دقى أبي